za mu kawo muku wasu muhimman abubuwa sakamakon samun man fetur da aka yi a jihar Gombe da Bauchi a wani yanki da ake kira Kwalmani. Sai ku biyo mu hakarshen wannan bidiyo domin ku ji alfanun da Najeriya za ta samu da kuma yankin Arewa da kuma yankin da aka samu wannan man fetur ɗin. Danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun cikakkun labaranmu da tsarin mun ɗora. haka zalika ku danna mana alamar like domin hakan yana taimakawa wajen yada bidiyon mu a youtube mun gode tuga rahoton bbc ta tattauna da ɗaya daga cikin manyan jami'an kamfanin mai na nnpc da ke kula da inda kamfanin ke zuba jari balawunti inda ya shaida bbc cewa ana fatan gina matatar mai da kamfanonin samar da taki da kuma iskar gas Ga wasu jerin alfanu da masana suka ce za a samu sakamakon wannan aiki da aka yi na haƙo man fetur a yankin jihar Gombe da jihar Bauchi. Abu na farko daga cikin alfanun da za a samu sakamakon haƙo man na Kolmani shine Najeriya kanta za ta samu ƙarin arziki kamar yadda Dr. Ahmad Adamu malami a jami'ar Nile da ke Abuja kuma masanin harkokin man fetur a Najeriya ya shaidawa BBC. ya ce a tsarin dokar ƙasar a duk inda aka samu mai a kowane bangare na najeriya to mallakin gwamnatin najeriya ne ba wai mutanen yankin za a rabawa ba da wannan a iya cewa samun wannan mai wani ƙarin arziki ne ga najeriya wadda ita tafi kowace ƙasa arzikin man fetur a nahiyar afirka abin da zai sa a samu ƙarin masu zuba jari daga cikin daga ciki daga ciki da wajen ƙasar. Kamar yadda shugaban ƙasar ya faɗa a lokacin ƙaddamarwar inda ya umarci kamfanin mai na NNPCL ya yi duk mai yiwuwa ya yi duk mai yiwuwa a hurumin da doka ta bashi domin tabbatar da sun jawo masu zuba jari domin bunƙasa sarrafa man fetur a arewacin Najeriya. Sai dokar kashi goma sha uku cikin ɗari Haka kuma Dr. Ahmad Adamu ya ce, kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadi cewa a duk inda aka tono arzikin ƙasa to gwamnatocin jihohin na da kashi goma sha uku cikin ɗari na abin da ake samu a duk wata. Ya ƙara da cewa kashi goma sha uku cikin ɗari da ake baiwa jihohin yankin Niger Delta a baya yanzu jihohin Bauchi da Gombe su ma za a rika basu kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada. Dr. Adamu ya ce za a fara bayar da wannan ne kawai idan an fara tono man fetur ɗin. Sai dokar PIA. Masanin harkokin man ya ce dokar Petroleum Industrial Act ta tanada cewa za a riƙa wa al'ummomin da ke zaune a yankin da ake aikin haƙo man kashi uku cikin ɗari na abin da ake samu na man fetur a duk shekara. Don haka al'ummar yankin Kolmani za su amfana da wannan a duk shekara sakamakon wannan aiki da suka samu sai rage gorin da ake yi wa arewa akan man fetur samun wannan mai na kwalmani zai rage gorin da ake yi wa yankin arewacin najeriya na dogaro da yankin kudancin kasar kamar yadda injiniya kailani na kamfanin nnpc ya shaidawa bbc ya ci gaba da cewa 'yan kudu sun dade suna zanga-zangar cewa a daina ɓata kuɗi ana neman mai a arewacin ƙasar amma alhamdulillahi yau an samu mai a yankin arewa ya kuma yi kira ga gwamnonin arewacin ƙasar da su mayar da hankali wajen haƙo sauran ma'adanan da ke yankin nasu sai kuma abu na gaba shine samun aikin yi ga 'yan yankin kasancewa aikin yana buƙatar ƙwararru kuma duk da cewa babu wata doka da ta ce dole sai an ɗauki 'yan yankin aiki a masana'antar amma idan 'yan yankin suna da ƙwararru da suka cancanta su samu aiki to za su iya samu kamar yadda dr ahmad ya ce sannan akwai ayyukan ƙarfi kamar gini da ƙananan ayyukan gadi da leburanci to wannan mutanen yankin duk za su samu wannan hakan kuma zai sa su samu kuɗin shiga Haka kuma watakila idan nan gaba aka samu sauyi game da kundin tsarin mulki inda ake cewa jihohi su mallaki albarkatun da ke yankunansu to kaga jihohin za su ci ribar wannan inji Dr. Ahmad. Sai da duk da wannan alfanu akwai wasu ƙalubale da ke tattare da wannan aiki waɗanda suka haɗar da gurɓacewar muhalli ta hanyar gurɓata musu ƙasar noma da haddasa musu hayaƙi da zai gurɓata musu muhalli. Idan ba ku manta ba, a ranar Talata, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin haƙo man fetur a yankin Kwalmani da ke tsakanin jihohin Bauchi da Gombe. A shekarar 2019 ne dai, kamfanin mai na ƙasar NNPC ya bayyana gano tarin arzikin albarkatun man fetur a yankin na Kwalmani da ke kan iyakar Bauchi da Gombe da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban Muhammadu Buhari ya ce yankin Kwalmani na da arzikin albarkatun man fetur da ya kai ganga biliyan ɗaya da kuma cubic biliyan 500 na iskar gas. Shugaban ƙasar ya faɗa a wajen taron cewa an samu masu zuba waɗanda Shugaban ƙasar ya faɗa a wajen taron cewa an samu masu zuba waɗanda suka zuba jarin da ya kai dala biliyan uku domin aikin haƙo man na kwalmani. Haka kuma shugaban ƙasar ya umarci kamfanin mai na NNPC tare da abokan aikinsa da su yi aiki tare da mazauna yankin tare da kiran kansu da su koyi darasi daga abin da ke faruwa a yankin Niger Delta inda 'yan bindiga ke fasa bututun mai bayan da suka zargi kamfanonin da ke haƙo man a yankin da yin watsi da su. Shugaban ƙasar ya ce ya tattauna da gwamnonin Bauchi da Gombe inda suka tabbatar masa cewa za su bayar da haɗin kai domin ci gaba da aikin bunƙasa haƙo man fetur ɗin. To wannan ne cikakken rahoton da muke tafa da shi a wannan lokaci. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan man fetur da aka samu a arewacin Najeriya ya amfani dukkanin al'ummar ƙasar musamman al'ummar da suke arewacin Najeriya. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka sahihiya. Hausa TV. Haka zalika masu sauraron mu muna dakon jiran ra'ayoyinku akan labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka. Bisalam.